masu kallo da sauraron tashar nta hausa tasha ta 165 a kan tauraron dan adam na spartan kamar kowane mako a daidai wannan lokaci wanda ni aisha abubakar muhammad nake kawo muku shirin ina dalili a wannan makon ma shirin ina dalili ya samu bakuncin honorable abdulrazak namdas wakili daga jihar adamawa rabin baba ko bane a shirye-shirye daban-daban musamman ma a gidan talabijin na ƙasa har ila yau rabin baba ko bane a shirin ina dalili rabin wannan shirye yana maka sanda zuwa to ina godiya masu kallo na san muna kuma godiya da kake ara mana lokaci domin mu tattauna al'amuran da suka shafi al'ummar ƙasa na to rabin an yi zaɓe an gama yes an ce rana ba ta karya sai dai uwar iya ta ji kunya an yi an gama an kammala komai allah ya baka sa'a ka dawo majalisa a wannan kara za mu iya cewa majalisa ta tara ta ɗauki wani sabon salo na daban za mu iya cewa ta samu wata fahimta tsakaninta da ɓangaren zartarwa wato tuwo na maina to wanne alburshi za ka yi wa al'ummar ƙasa cewa duk da dai majalisa ta tara za mu iya cewa ta zama duka babu wani ce ku ce kamar yadda aka yi a majalisa ta takwas na su kwantar da hankalinsu duk dai fa abin da ya shafe su duk da dai tuwo na mai na ne ba za ku yi ƙasa a gwiwa ba eto eh gaskiya ne a majalisa ta tara gaskiyan maganan shine an samu fahimtar juna tsakanin fannin zattaswa da kuma mu a fannin dokoki to amma na so mutane su fahimta a kowane bangare na da nashi aiki fannin zartaswa nasu daban da mu ko majalisar masu dokoki aiki mu daban amma duka dai abu daya ake yi don a samu mutane su mori amfanin demokradiyya a can baya kamar majalisa ta takwas an samu cece kuce babba ma da shugabannin majalisa wasu suna kudu sai ga ɗayan kuma tana gabas so an samu matsala har ya kai da shugabannin namu sun bar jam'iyyar apc wanda muke tare ai sun koma wata fati daban to a nan mun zanna kullum ana fada-fada to wannan fadan bai amfani ba mu 'yan majalisan kanmu ma kasa to da muka ga wannan menene za mu yi da za mu samu haɗin kai da fannin zartaswa mu tafi to mun ga cewa fannin zartawa suna so su ma ga abin da suke so musamman ma ta fannin shugabanci sun kawo suna da tunanin mu kawo su shugabannin da su suke gani kamar za a tafiya da su to in haka ne ne mun ci bari mu jarraba mu gani kuma ina ga kaman ba matsala za ka iya ganewa ma kasafin kuɗi an kawo kuma mun yadda cewa za mu yi shi a kan lokaci ina ga zama za su gani kuma za mu amfana honorable bari in dan mai da kai baya hmm. an yi zaɓe an gama ka fito daga jihar adamawa a wancan karan da gwamna da kusan in ci dukkanin ku jam'iyya ɗaya kuke hmm. wannan karan an samu canje-canje hmm. za mu iya bayyana haka a matsayin cewa ci gaba ne na demokuraɗiyya don akan so haka wanne tabbaci kake wa 'yan mazaɓarka cewa wannan majalisa ta tarafa da ka dawo a shirya kake da duk abin da ya shafe su kaga ka kare musu haƙƙinsu. to na ɗaya gaskiya ne kuwa ni a adamawa ma na adamawa south na da local government guda tara a ke south amma a wannan mazaban na southern senatorial district din ni kaɗai ne na ci zabe ma'ana muna da 'yan majalisu dokoki na tarayya guda uku amma ni kaɗai na dawo senator na ma bai dawo ba to pdp ne ta nasara ne kaɗai kwaya ɗaya tilo wanda allah na yi nasara na dawo to mm. wannan sun gode ma allah gode ma mutanen da suka ah, zabe ni don suna da tunani kila na musa abin ya kamata mm. to amma tun da allah ya kawo ni ganin cewa ba wai na fi kyau na fi basira ba dai mutane sun yadda ki duba ƙasan nan da a zabi rana ɗaya ana da ballot paper guda uku akwai na shugaban kasa akwai na majalisar tarayya akwai na dattabe mm. guda uku mm. amma a ce mutanen ƙauye har da matan nan su iya bambanta cewa wannan na namdas ne mm. wannan na shugaban kasa wannan na senata har in zo in ci zabe sai kuma bayan na ci zaben in zo musu abin da ba daidai ba to ina gani gaskiya Allah masu ya tambaye ni don haka ina tunani a wannan karni balle ma da muka samu fahimta da fannin zattaswa zan musu abubuwa da za su samu a ci gaba inda na yi hamsin ne yanzu sai sai a karasa kusan tamanin Allah rabin shugaban kasa ya halarci majalisa kasa a wani zama naku na haɗaka da ku wakilai da kuma dattawa inda ya gabatar da kasafin kuɗi na shekara mai kamawa to yaya al'ummar ƙasar nan ganin cewa kanku a haɗe yake fa yanzu kasan a wancan lokutan an samu bambance-bambance wanda har ta kai aka dakatar da wasu 'yan majalisu yanzu wannan tabbaci al'ummar ƙasar nan za su samu cewa ga kufa dai tuwo na mai na kuma gashi an gabatar da kasafin kuɗin nan cikin annashuwa da farin ciki kuma kuma kun ɗau alkawarin cewa za ku yi shin za ku bi bi da bi ku tabbatar ba a yi wani rage-rage da ƙare-ƙare ba kamar yadda aka yi a baya ai bambancin ma shine kafin ma wannan kasafin kuɗin ta ma iso majalisa mm. Shugabannin mu sun samu zama da fannin zartaswa da minista na kuɗi mm. da sauran wayanda ya kamata su kawo mana kasafin kuɗi to dama abin da muke so a majalisa mm. ya kamata fannin zartaswa da namu a samu cuɗanya duk abin da shugaban kasa yake da niyan kawowa ya zamanto mu muna da sane shugabannin muna da sane babban macewa fatin mu guda daya abinda muka so yake so ya ci buri mu ma shi muke so to da muka riga mun fahimci wannan zuwa din abinda za a yi za mu iya a majalisa ba yawa ta ba don a riga mun san da wannan amma a da don wannan rashin jituwa za a kawo abu ma ba mu san menene ba sai an zo an aje ta kafin mu bude mu karanta mu gan abubuwan da take ciki to sai mu ga cewa akwai rashin fahimta amma wannan akwai kwamiti kwamiti wanda ma sun riga sun zanna da fannin zuwa an yadda ga abin da zai zo shugabanninmu suna da sane mu ma da muka karba sai mu aiki akan lokaci to wannan amma dai kuma na son gama mutane su fahimta don cewa muna da zaman lafiya bai nuna cewa wata rana ba za mu fito mu ce a'a ba daidai ba ai in mun ki mu yi ga ma fannin zartaswa sun yi laifi ko su sun ci gaya mana to tafiyan nan talaka ma ba za ta amfane shi ba in kun ji cewa ba mu ma wata rana ba mu samu sabani ba to kara talaka ya bacci lahiya lau <laughs> sai a biya tambaya me mutane nan suke ya kamata dai don kundin tsarin mulkin najeriya ta ba mu dama mu ringa lekawa in akwai abin da suka yi ba daidai ba mu faɗa to a ce mu gama shekara hudu mu ce malam eh, shugaban kasa kan lahiya lau to gaskiya a shi dan adam ne dole ne ya yi kuskure yadda mu ma dan adam ne dole mu yi kuskure don haka mu kamar yanzu baki dan example guda a fannin tsaro ina chairman na sojoji army kenan a majalisa to in kin san cewa rashin zaman lafiyar da muke da shi a ƙasar nan a ce the whole defense in ce miki defense na. army na ciki Eh, police na ciki sojoji na ciki eh, eh, sojojin kasa navy na ciki mm-hmm. da sauransu na a ce a kasafin kuɗi an ɗauki biliyon 100 shine abun da ake tunani za a kashe a cikin kasafin kuɗi na shekara mai zuwa mm. to ya ta kankanta mm, wannan abu ne ya nuna kaman ba mu zama serious ba sosai to mun san cewa gwamnati na kokari mm. amma mu a ce ha ya kamata mu duba wani hanya ne za mu bi banda ma na kasafin kuɗi akwai hanya da za mu samu kuɗi da shiga mu taimaki mutanen nan don a matsayina na shugaban ami na zaga najeriya na na gan cewa wasu kayan yaki din sun tsufa wasu suna son shi akwai dan matsaloli soja dai kawai abin da ka bashi da shi zai aiki shi ba mai complain bane akwai korafi dai ba zan su ake ba mm. kamar yadda ka faɗa kasashen da suka ci gaba mu yanzu ake tasowa mm. alhamdulillah ana ta tafiya ana tafiya a gyara wannan yau a ci gaba da wannan a haka har mu kai amma yawanci abin da yake kawowa haka wato akwai korafe-korafe na cewa shin me yake kawo dalilin da ake samun matsalar rashin aiki ne a matasa abin da nake nufi mutum zai yi karatu zai gama karatun shi yana ganin ya ci bai samu sana'ar da zai ba wani yana da son ya yi sana'a ba lallai aikin gwamnati ba wani yana son ya aikin gwamnati ya cancanci a ɗauke shi wani ba zan ɓoye maka ba akwai ƙorafe-ƙorafe da ake cewa ku kuke hana a ɗauki mutane aiki cewa ƙasa nan idan kai ba ɗan wani ba ne ba za a ɗauke ka aiki ba ko mutum ya je ya yi <laughs> rubuta takardar neman aiki an kira shi an mushi tambaya yanzu ga tsare-tsaren jaraba a ce ka gwada wannan duka ne har mutum ya tsallake daga bai sai a ce a za a kai takarda a ce dan majalisa wane ya kawo nashi to bari gami ya za ciwo al'ummar kasan nan ba a mana adalci a irin wannan kalamin mm. amma kana dan siyasa irin wannan kalamin dole ne ka ringa kwana ka tashi da shi wanda ya kamata ka gyara ka gyara wanda kuma ba gaske ba sai ka kyale yanzu tambaye ki a kasar nan don ni da a majalisa ta takwas ni ne nake magana da yawon majalisa ma'ana ni ne spokesperson a turance duk lokacin da ne nake zama za ki tar yawancin 'yan najeriya ma ba su yadda cewa ma muna aiki ba ma tukuna wannan mutanen banda sata banda kullum me aikinsu me ya sa ga wannan domin na ɗaya najeriya ta daɗe sojoji ne suke mulkanta to mutane sun sani cewa yo ko ba majalisa za a iya yi a ci gaba da gwamnati don akwai fannin zartaswa akwai fannin shari'a amma yanzu ba su saba da cewa za a yi wani kasafin kuɗi sai an kawo majalisa ta duba. wancan da ba a yi mutum ɗaya zai sannan ya tashi da matansa sun bata da safe ya ce ministan nan ta tafi kuma ya tafi a zuwa yi kaza amma wasu abubuwan za a ce sai an je majalisa sai an taro to wannan mutane ba su saba da haka ba so sai ana ganin cewa komai in mun ce ba mu yadda ba sace wa wannan ai suna so ne kawai su bata ma malama ne mulkinsa mm. to ina gaba daidai ba ne to mutumin da ma ba yadda da shi ba mm. gwamnati fannin zata ba su da cewa yana da kirki ba ana kallon su barawo yaushe ne sai an zo ba da aiki ne ake ganin shi da kima ni din nan dukkan mu yan majalisa yau din nan in akwai hanyar da zamu bi matasan mu su samu aiki ai ita ce number one boko haram da wani satan shanu da wani eh, garkuwa da mutane duk wannan rashin aiki ne ai to wai ya za ce wanda ya mallaki hankalinsa sai a ce mishi wai yau za ba mutane aiki sai ce kar a ba su to ni sai yi mai da su sai 'yan siyasa ka to 'yan ma mu ɗauka 'yan siyasa ma ai ya kai su samu aikin ba daidai ba ne ma a yi tunanin cewa to mutum da ya gwagwarmaya tare da ni yana bi na kamfen yau yau Allah zai ba shi aiki in ki ba shi ayin ba ma ina da shi wallahi zan ba shi na farko kafin ba wani ba karya a ciki kin gane ko amma abin da nake so ki fahimta masu gwagwarmaya ma aikin ma ba su samu da ma suna samu in ana mana zargi haka ma da sauki mu ma yanzu haka akwai wayanda suka bi ni tun na da siyasa na nema dipite gamna na nema eh, na yanzu na biyu na zuwa na so akwai wayanda sun dade mun shekara kusan 20 muna tare har yanzu ba su iya samun aiki ba akwai wayanda kuma muka samu musu amma ba mu sa ba da karfi ba su duka ni ma ya dame ni ka yi bayani kullum kamar yadda ka faɗa duka matsalolin da muke faruwa da su a ƙasar na musamman matsalar tsaro hmm. dai babu tsaro duk da dai za mu shiga cikin wancan magana ta kwamiti naka shin wani ƙoƙari kuke a matsayin ku na masu dokokin nan ku gani cewa wannan matsalar ta aikin nan a ina take ne akwai ma'aikatu daban-daban daban-daban an zo magana albashin nan ƙarin albashi wanda ya kai tun shekara nawa ake za a ƙara albashi za a tafi yajin aiki kamar na ganin ni dai kun sha faɗa ana faɗa nan da can shi yajin aiki ba shine maslaha ba a zauna a tattauna an yi magana kun shigo ciki minista ya kowane bangare ya shigo amma dai kusanci yanzu ne ake tunanin an samu daidaito shin ba za ku samu wani kwamiti kusa daga bangaren ku ba tunda talaka wannan naku ne ku kuke zaune da su ko kuka <laughs> to ya kai da to ai abin da mutane ai ba shi na bana son barki ma ki karasa <laughs> don kila mai saurara ba zai na daya barin ga miki eh. ai aikin mu yin doka ne hmm. amma fannin zartaswa su ne suke da wuka suke da nama ga sa ayyukan ta tafi hmm. domin in ka yi doka naka ya tsaya hmm. in ka je kotu dokar da kai bai ce wai don kai dan majalisa kai kai dokar nan don haka dokan ba zai hau kanka ba kai ma dokan zai hau kanka amma sai dai alkali ne kawai yake da hurumi ya fayyace wannan eh, kin gane so bari ma ga miki hmm. lokacin da aka kawo maganan minimum wage hmm. ba kawo ta ma a dubu talatin ba ai ishirin da bakwai aka kawo mu yan majalisa ne muka ce sam dole ta yi talatin mu muka kai ta talatin ba ma fannin abinda shugaban kasa ya ce a kawo a zaure mu a majalisa mu tabbatar aya 27 ne mu ne muka ce mai da shi dubu talatin to muka mun yi namu muna son talaka amma ba komi ne ne muke da karfin yin shi ba don gwamnati ta kaso kashi uku akwai fannin zartaswa fannin dokoki da fannin shari'a kai ba za ka yi aiki ka kai aikin wani ba mm. sai dai ka yi naka amma an fi so kana aiki din wata rana a samu jituwa tsakanin mu don abin ta yi kyau karka ce duk lokacin da eh, sai naka kawai za ka yi mm. in kai nakan in akwai abun da kamar yanzu fannin zartar zuwa za su kawo abu mm. in sun gaya mana ce dan Allah ga abun nan in mun yi in kusa dokan nan zai taimaki mutane kasa. Mm. in mun ga gaskiya ne ai sai mu yi a fannin dokoki kuma a eh, fannin shari'a muka iya duba wasu dokokin a ce in mutum ya sata wani abu nan wai sai a ce a kulle shi shekara daya ko kuwa amshi tara dubu goma ga wannan ko kuwa dubu biyu ga wannan in dai an saka eh, dubu biyu ko kuɗi na don ya tsoratar da mutum kare to ai wani kama in dai don dubu goma ba sai ci gaba da yin laifukan ba to shine a nan mu sai mu zanna mu duba mu ce kai wannan dokan bai yi ba in mutum ya yi kaza maimakon dubu goma nan mu sashi dubu ɗari mm. kila zai ji tsoro to wannan kin gan sai mu yi mata gyaran fuska eh, to amma mutane yawanci suna mana ganin kamar kana dan majalisa komai za ka iya yi mm. a gaskiya bane ko za mu saya mota ma mu hau ai ko yan jaridu sai ku hana mu bacci ce wallahi motoci kaza kaza kaza kaza me yasa za saya amma in za saya a ministry ba za ku yi magana ba to a don me wannan wannan fannin gwamnatin jaririyan fanni ne zai ɗauki lokaci mu fahimci juna mutane su san ayyukanmu amma mu kan mun yi namu kokari kuma za mu ci gaba da kokari hajiya to ku ne dai masu doka ku kuka fi kusa da talakawa shi yasa al'umma suke ta yawan korafi a kanku kamar yadda ka faɗa muna fatan nan gaba a hankali ana daɗa fahimta ana ganewa kuma kuma yadda kuke sabunta dokoki a duba can ba ba a gyara har a zo maganar ayyukan nan mm. wato matsalar shi honorable ta damu kowa ba ku kaɗai ba kowa ma ta dame shi ko za ta dame ku tun da ku ne 'yan siyasa a mazaɓa ku kamar yadda ka faɗa ko wanda kun daɗe da su har yanzu ka kasa samun musu to korafi in wani ya fahimce ka wani ba zai fahimta ba matsalar ce ni abin da sa nake ganin tun da ku kuke yi ku zauna da wa'annan bangaren zartarwa wannan ma'aikata ai akwai ma'aikata da take kula da daukan aiki cewa wannan ya fito daga jihar adamawa mutum goma ake so daga jihar adamawa a wannan gurin wannan ya fito daga jihar taraba wannan daga yobe ai su ɗin za ku iya kiransu tunda na ga kafin ma al'amura su tafi ko kuɗi mutum yake so ya kashe sai ya zo gaban majalisa ya fayyace muku gashi gashi abin da za a yi don dai a tabbatar da inganci da kuma ci gaban al'ummar ƙasar nan za ku iya zama da su ɓangaren zartar wannan wannan matsalar fata damu kowa me zai sa na ce kamar yadda na ce maka ka ne ni ina ganin na ɓangaren ba ƙarin albashin ne ba a duba a daidaita wanda yake ka san abin da yake kawo irin haka kilan ni ina aiki a wannan gurin wani yana aiki a wancan gurin kasuwan mu daya asibitin mu daya amma wane ya fi ni samu ni ina ganin na fi shi wahala me yasa ba za ku ba su shawara ba cewa muna ganin a daidaita tunda kuna in an yi doka ana kama ku duba ko ne kamata a mm. daidaita cewa dan jarida bari mu fara daga kaina dan jarida da yake mataki na daya da malam makaranta da yake mataki na ɗaya ya za a yi albashinsu kila wani yana da wani allowance saboda wani aiki yanayin aikinsa a daidaita idan aka daidaita shi kenan sai aka ɗauke ni aiki sai aka kai ni ina koyarwa ba zan damu ba Ha'a akwai gyara nan na farko bari ba da wani ansa kafin zo wannan magana cewa za a ɗauki mutane a taraba a ce goma ai mun yi wannan yanzu bari ba ke example lokacin da za shugaban kasa ya ce a ɗauki police dubu goma tun muna ma eh, majalisa ta takwas ai muka kawo magana a majalisa mun ce mun yadda cewa a ɗauki aiki dubu goma haka kawai ba muna son kowane local government a tabbata kara kasa samun mutumin goma goma don ba haka ba za ki tar Mm. state uh, jiha daya tana da mutane kusan dubu uku mm. wani jiha yana da guda hamsin mm. don menene wannan yana da uwa gindin murhu wannan bai da shi to shi ne ake samun wannan masu to mun kawo wannan kuma da idan Allah mun yi namu eh. but abin da ke so ke san wata rana doka daban karya doka kuma wani abu ne zartar da ita yawa ni kan na mun yi doka mun kare amma ya shi akwai fannin alkalai da sauransu zaki ga akwai dokan a kasa amma wasu. za su je su aikata abin da ba daidai ba ko wannan ko ba hurmi mu bane mu je mu aikawa da wani aikin a kai su kotu wannan kuma fannin zartaswa ne da sauran mu mun yi namu mm. to muna kokarin wannan na biyu batun aiki duka ayi abu daya ba zai zama gaskiya ba mm. na daya because ko aikin jarida mm. ai akwai wani allowance allowance da ake ba dan jarida ko na sutura wanda kin ga ba a ba malami akwai doctor ana kiran shi eh, call duty don shi zaki ke kin tashi aikin ki wani da wani da yake aikin ministry eh, je karfe 8 sai tashi karfe 4 amma shi dakta bai da lokaci haka dan jarida to haka ma dan jarida to wayannan wasu ayyukan yana da dan wahala hmm. so salary su ba daidai ba ni wannan ba shine ma matsala ba matsala shine a yi kokari dai a ba mutane aiki zan ba da example kamar mu a fannin dokoki mm. ai mun kawo doka muka ce to in ana so a bada aiki mm. muna da wayansu fannin kamar wuta mm. lantarki ta ma kusan tafi tun akwai cin hanci da rashawa da wasu abubuwa ya addabi wannan fannin za inda yau muna samun wuta fawa daidai gurgudu da za ki samu masu yin sana'o'i suna da yawa ba za dole ne a zanda wai sai magana aikin gwamnati ba wani aikin gwamnati ne abinmu ne ne kawai mun saba domin girma mun same shi mm. amma kasashen suka ci gaba mm. ana son gwamnati da ta kawo abubuwan da zai tabbata cewa in kana so ka shiga kasuwanci mm. ka sami komai da sauki ma'ana yau akwai wuta mana in ana so ka biya haraji zaka iya biya don ana abun kirki da shi mana in ana so ba wai ka zanna yau ka bude office naka kana so ka yi salon gb sai ka ji local government sun zo sun ce suna son baka biya kudin kaza ba da sauransu meanwhile wutan ma babu to mu mun kawo wannan mu tabbatar cewa mun yi dokoki a tabbatar gwamnati ta rayar da wayansu industry waye da suka samu su mutu mm. don me don ba wuta da da ta samu to an samu problem na kasa da kashi 80 za a solve mata problem honorable ka cikin bayanin ka ka taɓo yan power yan mm. power nan ana ɗaukan matasa ne amma an ɗauke su ne akan ba tabbatattun ma'aikata ba zan iya cewa temporary ba wai permanent ba mm. mutum ne ya gama karatu ko yana zaune ka ɗauke shi ka fara dandana mushi dubu talatin dubu ishirin dubu arba'in mm. sai tunda an ce tana da ka'ida bayan shekara ɗaya ko biyu sai a ce an dakatar da mutum to ba ganin haka zai haifar da wata matsala a ƙasa to hajiya wanne kike so da bai samu ba na shekara biyun gaba kira da ya dan samu kaɗan wanne yake so ƙasan nan fa mu da mutane kusan miliyan ɗari biyu ai mun yawa kin gane muna da yawa to a cikin nan matasan da ba su da aiki ba iyaka ai kina jin duk rashin zaman lafiyan da ake sa ba wai wasu maso suke ba amma yanzu ko boko haram din ai muna karantawa jaridu mm. cewa ana iya zuwa da basu kuɗi wai na sana'a su shiga ciki kafin nan su fahimci sun kai kansu cikin boko haram mm. to ba wai suna so bane don haka in gwamnati ma za ta kawo program a ce yau an baka aiki na cikin shekara biyu uku kafin wani wallahi ne kan da ina so Eh, da mu zanna ma gaba ke daya ba mu samun ba ai shi ma hatsari ne amma in ana bayar abun da dai ba daidai ba shine ba mu so gwamnati ta ce a ringa ba mutane dubu talatin talatin sai wani shugaba ya je zanna a ɗakinsa ya yi list ɗin mutane hamsin da ba su aiki ba su ma shi dai kawai shine mutane a fefa suke a wata a wata ya cire kuɗin mutane talatin ya ci shi kaɗai ainihi ga mutane talatin a unguwansa bai ba su aiki ba to wannan ba daidai ba ne ko a gaban allah ba daidai ba ne to irin wannan muna muna sane da su ko yanzu bari gaya miki ki je wasu local government shi yasa za ki tar eh, gwamnatocin jihohi suna ce a'a bari mu yi screening ai duka because akwai mutane da suke shigar da sunayen bogi wanda kira za ka yi wa 'yan uwanka 'yan majalisa kamar yadda ka faɗa 'yan majalisa mutane ne kamar kowa suna da iyali suna da larura a kansu kiran ya zama daga ɓangaren ka da kuma al'ummar ƙasa don ka zaɓi mutum shi fa ba shi zai maka komai ba ƙoƙari kake yi kaga ya kare maka haƙƙinka haƙƙin nan fa ba abu ɗaya ba ne akwai kamar yadda ka faɗa akan samu matsalar zaizayar ƙasa ambaliyar ruwa duk shi ma yana daga cikin abin da mutum zai ce mutane na suna buƙatar kaza ko rigingimu nan da can tsakanin wannan kabila da wannan kabila da abu ne da kuke shiga ko kare kiran da za ka yi al'umma su dinga muku adalci su fahimci yanayin aikin ku ku dai fa ba ku za ku gabatar da komai ba da kuma su kansu yan uwanka yan majalisa su ƙara kulawa ka san an ce wake ɗaya shi ke ɓata gari tun da ka ji ana ƙorafa ƙorafan nan ne an yi akan yi ko bai da yawa dai an yi ɗaya biyu tun da gyara muke so ni kam na farko ya kamata in ce na gode muku da kuka bamu dama mu ma mutane magana zan ce ni zan kira ga maza bana da kuma najeriya ga baki daya in ka yadda amana ne ka ba mutum aiki je maka aiki sai ka dan hakura kuma ka bi shi da addu'a allai sa yi abun kirki amma yawancin siyasa ya fi yawa akan abun wani wanda kila ka tsaya zabe da shi bai samu ba ko wani dai kawai don baya sun ci gaba sai iya je samo wasu labari ya ba matasa dukiya su kara lalata ka to wannan ya kafa da matasa masu san wannan mu kuma mu ma kanmu adalci ka san cewa an kawo ka abuja ka zo ka yi aiki ni in ba don wannan aikin majalisan ba ai ban taba zama abuja dindindin ba sai dai yanzu leka kwana biyu ukun tafi amma zan zana shekara hudu shekara takwas na aiki dole in gode musu amma ka sani ka baro mutane a gida ka yi aikin hankali in kana samu kana lekawa kana zuwa ana gaisuwa ba za ka biya bukatan mutane duka ba ai ko ruwan sama Allah yake bayar wani wuri wani wuri bai sa samu ba sai gobe masu kallo ni Aisha Abubakar Muhammad nake cewa a tara mako na gaba domin ganin wani shirin ina dalili